بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ɗora inda muka tsaya ɗazu-ɗazun nan kasancewar wannan shi darasinmu na biyu kenan a yau darasinmu kuma na shida a karatuttukan baki ɗaya ɗazu karatunmu ya tike ne akan gadon uwa ita kadai eh muka ce uwa tana da fuskoki guda uku ko dai ta tufulus 1-3 kenan 1-3 ɗaya bisa uku ko kuma ta fi sulufu ma bakiya ko dai ya zama wannan sulufu ma bakiya ɗin rubu'i ne ko kuma ya zama sulufu ma bakiya wannan sulufu ma bakiya ɗin kuma sudusi ne alhamdulillah sunan sulufu ba bakiya ko kuma ta zama sudu ta ci sudu eh ai da uwa tana cikin masu cin gado me dalilin ku eh kai lamai kullu huwa ladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulm yasa imamu rahbi yace wa ummun musfiqa da uwa mai tausayin danta yanzu za mu tashi gaba ta takwas قال ابن أبي زيد القيرواني إمام مالك الصغير قال رحمه الله في رسالته وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله ويفرض له مع الولد الذكري أو مع ولد لابن السدس فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم Tun كان له ما بقي wato malam Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi ina fatan muna kallon yadda ake raba mana gada na farko aka yi gadon miji a wurin wa mata aka biyo shi da gadon mata a wurin mijinta sai a kawo gadon uwa a wurin ɗanta ko yatta yanzu ko mun zo gadon uba a wurin wa kenan ɗan shi ko yashi shi za ka ce wa mirasul abi gadan uba da zai ci a lokacin da ɗan shi ya rasu ko shi ta rasu shine abin da karatunmu na yanzu yake mana magana a kai shi sa malam ya ce wa mirasul abi kuma gadan uba ai uba yana cin gado eh saboda ne Allah ta'ala yana cewa wali abin fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu kun ga lafazin abawa ya fito kun da wannan ko kuma idan yana fa in kana lahu waladun wa li kulli wahidin minhuma as-sudus kowane ɗaya da uba yana abin nan uba da uwa suna da sudus kenan malai to mirasul abi min waladihi gadan uba da zai ci a wurin ɗan shi idan farada idan uban ya zama shi kadai ne ɗan ya mutu ya bari warisal mala kulla to uban zai ci gadin dukiya duka wajihi nawa kenan na uba na farko idan mutum ya rasu babu wanda ya bari sai mahaifin shi kadai to a nan mahaifin shi zai cinye gadin dukiyar duka ko biliyan nawa ne ko nawa ne kuma ko tarau ne ko sisi ne mun samu da hino kenan daya na uba wa yufradu lahu za a bai ma uba gado fuska na kenan za mu je yanzu na biyu ma'al da zakari a lokacin da aka samu uba da ɗa ma'ana mamacin ya mutu ya bar mahaifin shi da kuma ɗan shi eh to a wannan lokaci shine malam yake mana magana yace wa yufradu lahu ma'al waladi zakari aw ma'al waladi libni sudu